sanarwa da muka yi na ifar da muke yi a nan kullum muna yin ifar na cin abinci to kwanaki farantan da cokulan da kofunan duka amfaci su na faɗa a wurin karatun mata wanda ya fatan an gan shi an gan shi yara su suka ce mun malam ewa eh, wani ya kwashe kayayyakin a koda baki ya ɓoye a can na ce ya ɗauke kun gani e suna ina suka ce gasa a ce na ce ku je ku kwaso suka je suka kwaso suka kai so suka aji sai na je gurin shi shi wanda ya fata na ce ni ina mamakin mutane kayan masallaci sai wani ya zo ya ɗauka sai ce haɓa mala kayan masallaci ce wallahi ba sai sai mutane ba su imani ba za a wanke na ce a biya a ɗebo kayayyakin bude baki aka ce babu su to yanzu duk bayanin da za ka yi mun in zargi ne wa zan zarga kuma yanzu yana ji na kuma ya san min ya kare shi to ajiyan wata baiwa Allah ta kawo plate guda goma masu kyau aka yi faɗin da su sai na raba mai yaran ce to kowa ya kula da shi to guda goma ma ji amsa shi Allah shi kyauta to akwai ya komu da tara su na fi ya gidan sularin ya Allah ya gafarta mai Allah ya gafarta mata yanzu na ga an kawo ta takarda na ce assalamu alaikum malam an kawo kwanukan cin am oke kwanukan oke kwanukan ta da yake taro to kwanukan ta farantanta to sai aka yi wakafi aka kawo nan aka ci a dinga isfar su wannan wakafin da aka kawo shine sababin wacce kissar ta masu kwashe kwanuka haka al'ummar mu take sai wanda Allah ya tsirata sai wanda Allah ya shirya yanzu ka ga wannan rasuwa ta yi an kawo to mu kuma za mu ajiye shi in muka ajiye wannan abun mun idan misali yanzu muna da kwanukan nan ba za mu siya in mun samu kudin sai mu me wani abin daban to amma inda kullum za a kawo a ɗauke kullum za a kawo a ɗauke to ba mu ranar da za mu ci gaba kenan shi yasa muke cewa kowa ya bada gudunmawar shi ga addini idan ka gani yayi wani abu wanda ba daidai ba kana shi to muna roƙon Allah ya cikan nafi lalin ya Allah ya gafarta mu. Allah ya yafe mata Allah ya sa aljanna kuma so kuma masu ɗauka idan ara suke da Allah su dawo da shi idan kuma sata ne Allah ya shirya Allah ya ba mu ikon yarawa nan injiniya اللهم في شيئنا وآخره أركع مالا الأخير لتنبيه تفرقه من الجواب الأشعاب مالا أما صلاة معقوم وصلاة أكبر بين أنبياء أنا أي تفسير وشم وليدي ورابط الشير وقوم أجيال حتى ناساتيا A'a, ana yin tafsiri a kofar gidanku ko masallacin unguwarku ka tsaya kai azkar ko ko ka za ka ji tafsiri ka tsaya ka ji tafsiri ya fi annabi sallallahu alaihi wa sallam din ramadana ana zuwa a bita bishi alqur'ani to da haka jin tafsiri shi yafi domin shi tafsirin yana da lokaci idan aka gama shikenan an gama amma shi azkar in aka gama tafsirin sai kai ai ba dole sai bayan asubahi ba kana iya yin azkar tun daga bayan asubahi har azhar to da haka in aka gama asubahi zauna ayi tafsiri da kai ana karewa sai kai azkar ɗinka shi fi dacewa a gare ka na'am karanta mutum ne yana da ne yana da alwala su zai bai tashi alwala ba sai kuma ya dan ji daɗi hmm. sallah a sallah ta lalace daje ya taba jikinta bai ji komai ba bai nufi komai ba bai ji komai ba to ba matsala amma ya taba jikin matarsa sai ya ji daɗi kuma yana da alwala to alwala ta lalace kuma an yi sallah ba a sake wata ba za a sake alwala a sake irin waɗannan tambayoyi ku yi haƙuri da su akwai wanda bai da alaƙa da ilimin addini sai ana idan ka ji tambayar ta maka gwangwarangwa aka ki a karanta to ina zai ji duk wanda ya tambaya bai sani ba ne kawai dai su masu karanta tambayoyi za su iya canza lafazi shi sa ko ga zai karanta sai da ya nuna mu an gane inda ni zan karanta tambayar zan ce mutum ne ya alwala sai ya taba jikin matarsa kuma ya ji daɗi ba sai ka ambaci cinya ba da zuwa cinya ai kaga an nan je da nisa ko ko ba je da nisa ba da a ce fuskanta ko kafarta ko kun gane ko ko za ka ni jiya da tambaya ta zo wallahi ina iya amsa ta domin wani bai amfana ba wani zai amfana amma dai kuma ku masu rubuta tambayoyi ku dinga yi la'akari da lafazi ku dinga yi la'akari da mene lafazi akwai lafazin da zai wakilci wani to duk lafazin zai wakilci wani to ai amfani da shi shi yafi dacewa na'am ai kamar da kake cewa Allah shi arawa ma da lafiya da imani da kuma sabarka amin shi da wani rama da ana hankalin yin uwa musulmi masu kan kakwai na kwallo saboda su ba su da aiki su labarin kwallo kuma su bin arna ne gaskiya ne wanda yana da cikin duk karatun da muka yi ayin ya zama lamu halittu sai ka zo to ba akwai musulmi yan kwallon ba ko ba su to kan da soyayya ga musulmi ka gane ko yan kwallo ne akwai musulmi akwai kafirai kuna ganewa to ku yi kokari in za ku nuna soyayya ka nuna soyayya ga musulman an gane madadin masan yan kwallon ka so mahaddata alqur'ani mana amma dabi'a ce dole ɗan adam wani lokaci walakin sa'atan sa'atan ba zai ka zama kamar mala'ika ba dole mutuntan ɗan adam za ka ji lokaci kana son nishaɗi to da haka ko soyayya za ka nuna da ƙauna madadin ka nuna makafiri ka nuna musulmi dan wanka shi ya fi alkhairi na mutum ne bai da lafiya duk lokaci arzikin ya zo rashin lafiya na ya ta shekara abu abu yana fama haka. Sai ga wannan azumin shi ma ya shigo yana cikin shi lafiya. Yaya zai iya? Ba a malami. Ma wai ƙarin magana ya ce, amma wani an ce ciwo ke tsarin shafi. Malami mai fatawa bai iya ba da hukunci kat ga marasa lafiya sai ya shawara da likita akwai rashin lafiyan da inda za a yi azumi ba za a warke ba malami mai fatawa bai san wannan ciwon ba waye san wannan ciwon likita ya sani ta kai da kake da wannan lalurar sai ka je ka samu likita ka ce da halin da nake ciki duk shekara ban iya azumi sai likita ce a to dama wannan ciwon naka ai sai dai ka lallaba ba za ka warke ba kada ma ka yi azumi Su shi kenan sai mu ce maka kullum aka yi azumi za ka ciyar da ne guda ɗaya kullum za ka ciyar da ne guda ɗaya idan kamar yadda ya faɗa ce matsala ce ta isko kai kamar aljanu suna iya wannan abin domin akwai matar da na sani da aljanu suka shige jikinta da safe tana iya shanye bokitin fenti na kunu Allah sai ta fi bai kace sha ba yanzu wannan kace ce azumi zai yi kaga ba zai yi ba so kuskuren da mutanen muske mutane suna da lalura kuma sai a zauna wake magana sai a ce lalura ne lalura ne a'a lalura ne a nemi magani a nemi magani a nemi magani an nema an nema ba a ci nasara ba za mu bata ta fatawar aji azumi amma ba neman magani ba neman lafiya kuma ka ce kai tun shekara baka azumi to musulunci ba wasan yara ba ne da haka matsalar iskokai ne a garin nan babu wani aljani da ya gagare masu rukuyen garin in wannan ya gagare shi kai wallahi akwai da ma ba ma rukuyen yake ba da aka fitine shi shi ma zama raki Allah kuwa da matar shi ta sai kawai shi ma zama mai rukuyen shi tun ana karatu ya fara ashar da kai duka shi ke da haka idan akwai lalura abinda muke cewa a je a nemi magani a nemi magani a nemi magani idan an nema ba a warke ba to kana da uzuri a shari'a amma matukar baka nemi magani ba duk shekarun nan da baka yi azumi ba sai ka biya Allah ka bani ikon kiyayewa ko gidan ya yi ta tsohon

ku kaddara nan masallacin an cika sai alolaka ta kare ko kunan kofa ne can akwai guri nan ya cika ya halatta ka ratsa ka wuce ka je ka yi sallah ma'azu ɗan jabal ai yana yin sallah a madina ko a unguwarsu ko akwai yaro da yake zuwa da jakin shi shi ya zo masallacin annabin ma har da jakin yake gitta ba ma wai shi ba Allah bata lalace ba to amma shi ya faɗi wasu mutane waɗanda ba ahlus sunna ba masu bin wasu mazhabobi kamar ka ce yan ɗari ko misali to ba kowa ya san wannan karatun ba duk misali kai ɗan izala ne bar muku kwalo kwalo sai ya zama kofar gidanku akwai yan ka misali kuma gidanku yan ɗariƙa ne kai kuma ka zama ɗan izala ta ga zanga jin ka? a ɗabi'a za su daɗin ka? sai kuma aka zo suna sallah sai ka gitta za su fahimce ka? ba za su fahimce ka ba abinda ka yi asali ya halarta amma sai ka kalli waccan maslahar me maslahar? suna sallah e jira su zama tsara sai ka shiga ko da wai ba wuce ce ana barin halal wajen kunya da haka mu muna ce matasa ko da kun fahimci addini iyayenku suna da wata fahimta wadda ba ta ku ba ba ma karanta da ku ku fito na fito da su ba ma cewa ku yi musu rashin kunya ba ma cewa ku yi musu karantsi muna ce ku yi musu ladabi ku lallaba su har Allah ya sa ku gane karatu ko da daidai ne idan zai kawo fitina me ya kamata a yi a yi hakuri a Na amma. Tuna da ga gaba, eh, bai ci tsoron mafi shi kashi alaƙa kuma na kotu Allah ya da su ana ce mata ko ba an ka koyi gashi nan a masa wata ko da ba amma abin wakafi mu zo ba a to zai ka rike takardar an ce a mata wakafi kuma abin wakafi bai zo ba eh a'a to a bari a tsunto su ita dai za mu mata addu'a ta rasuwar ta za mu mata addu'a amma wakafi ba za mu yi addu'a ba na ku sha mamaki akwai shekarar da muka gama tafsiri sai wani ya zo ce malam sallaman ce na me yace ai ka samu kudi wannan an ma'ana duk abin da aka ce wani ya kawo yana lissafawa yana lissafawa ya dauka ne ake tara mawa bawan Allah ne Allah ya gafarta mu shi gafarta mu to da yanzu idan aka ce wata ta kawo wakafi to wani yana nan kawo wakafi yana jira ya ga to gobe ina ne ba ikanci ba to da haka duk wanda aka bashi wakafi wakafin ya fara zuwa sannan takardar ta su? amma idan takarda ta zo kaɗai aka ce an rubuta wakafi ba za mu gamsu da haka ba komai muna da tsari kudin asusa naira ɗaya ba ta ciwa naira ɗaya ba za ta ciwa duk wanda ya ci kuma sai ya amayanta ba a ci haka in ta ba da wakafi to ba nawa ba ne na Allah ne shi sa kayan asusa ba ka ganin shi a gidana ko biyu nan ke bari shi in na mutu na Allah ne to da haka in aka ce wakafi wakafi ne babu mai shi na Allah amma kuma da aka ce wakafi ba kuma bashi fakaka kowa kuma ya zo ya ce namu ne ba a akwai tsari ko wanda za a danka musu amanar gurin ko bayan mun mutu amma dai ita da tara su Allah ya gafarta mata wakafi kuma Allah ya kawo shi lafiya na'am to waɗannan su ne tambayoyin da za ka ta ciyama akwai na ku? to ciyaman ya ce a ƙara jan hankalin ƴan uwa masu waya da Allah a dinga kashe waya abu na biyu jiya an so a ɗauki mashin ɗin wani amma da Allah ya tsare ba a ɗauka ba duk wanda ya zo da abin hawa daga yau idan ya zo da abin hawa ya ajiye za a ba shi fa idan aka tashi karatu ‘yan agaji ba za su bakka ka fita da abin hawan ka ba sai ka nuna wannan fa da haka duk wanda ya zo akwai malam isiya yana nan a ƙasa shi yake ba da fa da haka duk wanda ya zo da abin hawa musamman keke da mashin ita mota da wahala a ce har ba ta ɗau